This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. Jama'a asalamu alaikum Usman Kabar ne tare da cikakkun labaran. Wasu masu fafutuka guda shida a kasar Rasha sun tsaida yajin cin abinci da suka yi na tsawon kwanaki goma sha biyu a jiya Asabar. hakan ya biyo bayan kwasar ɗaya daga cikin su ranga-ranga zuwa asibiti aka kwantar yan fafutukar na birnin novosibirsk na gari mafi girma na uku a rasha sun ɗauki matakin dakatarwa ne biyo bayan kiran shugaban 'yan adawa alexei navalny da wasu mutane guda biyu jigajigan 'yan adawa da suka yi musu navalny ya yi kira da su janye yajin cin abincin don lafiyarsu ta inganta ta yadda za su yi amfani da ita wajen zanga-zangar lumana a ranar 13 ga watan satumba a daidai da lokacin da za a yi zaben ƙananan wurare na ƙasar tsohon firaministan ƙasar michael kasiyanu da kuma tsohon ɗan kasuwar man fetur ɗin nan michael kodakaski su ne mutane guda biyu da suka yi kiran tare da shi navalny ga 'yan fafutukar leonard vokav da kuma savin da kuma sergi boyka su ne mutane uku tare da wasu kuma daban guda uku karin da suka zama guda shida wanda suka fara yajin cin abincin daga ranar 28 ga watan Yulin da ya gabata. biyo bayan rashin cancantar ɗan takararsu da aka ce a majalisar birnin na novosibir wato boris nemtsov wanda kuma ya lashe zaben aka kuma kashe shi a watan fabrairu da ya gabata Ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a jiya Asabar a garin Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka don tunawa da kisan da aka yi wa yaron nan marar makami wanda wani farar fatar ɗan sanda ya bindige shi. masu rajin kare 'yancin bil'adama da malaman addini ne suka yi cincirundo mafi yawancinsu baƙaƙen fatar amurka a birnin da yake ɗauke da mafi yawanci baƙaƙen fata matin da aka yi a ƙarƙashin jagorancin mahaifin yaron da sauran iyalan mamacin michael brown ɗan shekaru goma sha takwas a duniya wanda mutuwarsa a ranar tara ga watan agustar bara ya tada bore a birane daban-daban a cikin amurka na tsawon kwanaki daga baya kuma aka ci gaba da zanga-zangar ta watanni bayan masu yanke hukunci sun ƙi wa farar fatar ɗan sandan laifin kisan da ya yi zanga-zangar kashe brown ta haifar da bore nan da can a birane na amurka haka zalika yawan kashe-kashen da ake samu na bakaken fata da farar fatar 'yan sanda suke ya ja hankalin duniya sannan ya haifar da ta da jijiyar wuya tsakanin 'yan sanda da al'ummar da aka ɗauke su aiki domin kare lafiyarsu ana zaton yau lahadi yawan jama'ar zai karu a inda za su taka salin alin har zuwa coci don yin bauta tare da addu'o'i mahaifin michael brown ya faɗa wa manema labarai a jiya asabar cewa zai yi iyakar ƙoƙarinsa don tunawa da mutuwar ɗan nasa saboda ceton 'yan baya sannan wasu za su yi tsit na tsawon minti hudu da rabi a matsayin girmamawa ga sa'o'i hudu da rabi da michael brown ya yi a mace bayan an harbe shi akan titi kafin a ɗauke gawarsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin tafin saudelo ta zabtare tsandaurin da ke gefen tekun kudu maso gabashin Sin a jiya Asabar, sannan ta yi sanadiyar ɗaukewar wutar lantarki a fiye da gidaje miliyan ɗaya bayan ta hallaka aƙalla mutane guda shida a birnin Taiwan. ba wani rahoton waɗanda suka jikata a kan doron ƙasa ko kuma asarar dukiya daga gagarumar guguwar da aka yi haka kuma guguwar mai ƙarfi ta rage ƙarfi zuwa kan doron ƙasa wanda aka yi mata lagani da tropical storm ta kuma durkusar da hada-hadar birnin putian mai ɗauke da yawan jama'ar da suka kai 450 rahotannin birnin sun sun ce an sami yin gaggawar kwashe mazauna wannan birni kamar guda 100 hamsin da takwas don gujewa hatsarin abin ana zaton guguwar mai tafiyar kilomita 20 a cikin sa'a guda za ta durkusar da harkar sufurin jiragen ƙasa da na sama a mafi yawancin yankin tekun a dukudukun jiya asabar gagarumar iskar ta ratsa birnin tawan da kwatankwacin gudun kilomita 160 cikin sa'a guda inda ta raba gidaje da yawa da hasken wutar lantarki ta kuma kakka da bishiyoyi akan titunan zirga-zirgar jama'a fiye da jiragen fasinja zuwa kasashen duniya da kuma cikin gida cikin gida guda 300 ne suka kasa tashi don gudun faruwar hatsari ma'aikatar yada labaran taiwan ta ce a cikin waɗanda suka mutu har da wata mata da ɗanta ɗan kimanin shekaru takwas a duniya wasu 'yan tagwayen ma guda biyu sun ɓace sannan kuma kimanin mutane guda 60 sun hallaka wani faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin ya nuna yadda mutane ke tsaitsaye carko-carko ba matsuguni labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. yanzu ni malami nake mai karantar suwa akalla na shekara 27 ina karantar da islamiyan mata hajiya waɗanda suka yi mu na saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko sai mu karantar da local man namu mu karantar sai mun gaji su kasa fahimta amma yan boko nan take shekara guda sai ta zama malama muryar Sheikh Aliyu ladabun za aka ji yake magana kan muhimmancin ilimin mace. Wani dan majalisar dattawa ya ba da gudumar na'urori masu kwakwalwa ga makarantar tsangaya. wani tsohon dan jarida muhammad haruna kuma ya shawarci shugaba buhari ya mai da hankali sosai kan harkar ilimi jama'a masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya Ɗan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar Huntuwa Sanata Abu Ibrahim ya bai wata makarantar tsangaya Hibzur Rahim da ke Huntuwa kyautar na'urori masu kwakwalwa da aka kiyasta kuɗinsu ya kai naira miliyan goma. Wannan gudumawa cika alkawari ne da ɗan majalisar ya ɗauka a bikin yayi ɗalibar tsangayar da aka yi a baya. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya ce sanatan ya kuma ce ya bada gudumawa ce saboda hakan zai kara ɗaliban kwarin gwiwa su dukufa neman ilimi. Malam Ƙurushi Muhammad shine shugaban wannan makaranta ta Hibzur Rahim ga abin da ya ga Zaharaddin kan wannan kyauta. To wannan alkawari da mai girma sanata Abu Ibrahim wanda sanata ne mai wakiltar wannan zon namu na Funtuwa ya ɗaukan mana lokacin da muka yi bikin yi ɗaliban na zai ba mu kwamfuta santa. To alhamdulillah alkawari ya cika sanata ya aiko da wakilai waɗanda suka taho da waɗannan kayayyaki da suka haɗa da tebura wanda ake ɗora kwamfuta guda goma sha bakwai da su da fankoki manya guda biyu da na'urar sanyaya guri watan AC da kuma ainihin ita kwamfuta ɗin guda goma sha biyar sat goma sha biyar kenan sannan kuma bugu da ƙari mai girma sanata ya aiko mana da wannan solar panel abin da ke ba da hasken rana ke amfani da hasken rana da kuma caza na baturorin wannan kwamfuta ɗin bata kenan da kuma saba da photocopier da printer da abun handling mashin da sakana wanda ba abin da zamu ce sai mu mika godiyar mu sannan kuma muna waɗanda suke da kan layi irin nashi za su rinka yin irin wannan waɗanda suke a bangaren majalisa bangaren mulki da sauransu kamar yadda ake samun masu hannu da shuni suna taimakawa irin waɗannan makarantu to su ma muna ƙara kira gare su akan cewa su rinka lura da irin abin da irin wancan bayan Allah suke fita waje su samo su kawo su raya irin wa'annan makarantun sannan kuma muna ba su ilimi na addinin cikakke sannan kuma muna ba su ilimi na zamani saboda ka wannan abu da sanata yi mana kamar ya ƙara mana ƙaimi ne ya ƙara ɗaukaka wannan ƙoƙari namu wanda ya kawo mana wannan wa'annan na'urori dama muna tunanin ya za mu yi ɗaliban mu su koya to alhamdulillah ga abu ya zo har gida ga waɗannan maƙudan kayayyaki da ce an baku wani lokaci za ga ana sakaci don barin su su lalace to ta za ku ɗau mataki ganin cewa nan lokaci ne ku fara samu irin waɗannan kaya kamar yanda ka zo muka nuna maka kuma zan ta mu nuna ma kowa na fara tattaunawa da malaman makaranta wa za mu yi bakin kokarin mu mu dauki mataki mai tsauri akan wannan farko za mu samu cikakken kwararren masanin wannan bangare wanda shi za mu hannanta mu wannan kamar yadda ka sani wannan wani wani abu ne ya kawo mana ba wai kawai ma a samu ilimi ba kawai har ma zai ƙara buɗe hanyar dogara da wannan makarantar take kamar ka ce ya ba ku wato kayayyaki waɗanda za su haɗa ku su sada ku da yanar gizo wato internet to wannan internet za ku ban ma 'yan makaranta su kaɗai ne su yi amfani da ta ko za ku ɗan rage wani abu domin su ma mutanen gari su su ma su amfana kamar yadda na ɗan faɗi a baya kaɗan wannan kaya da sai ya bamu za mu buɗe wannan bangaren musamman na yanar gizo ɗin na intanet ka za mu buɗe training da farko duk malaman makaranta za mu ba da dama a ba malaman makaranta training akan kwamfuta da shiga yanar gizo sannan za mu kashi na biyu kuma za mu fara ɗaukar ɗalibai daga cikin ɗalibanmu sannan idan abin ya tafi muka ga tahiyar shi za mu buɗe har ɗaliban wasu makarantu za mu gayyace su su ma su zo su shiga da sauran mutanen gari su zo su shiga su ma su rinka samun wannan abin kaga da nan ma mu za mu dan samu kuɗin shiga ga makaranta. mai fata ku ga shi wannan sanata wanda lallai ya ɗau alƙawari ya ba ku kwatanta wannan muhimmanci alƙawari da ya cika mu. Ya bi umarnin Allah tabaraka ta'ala a yi alƙawari abin tambaya ne duk wanda ya ɗauki alƙawarin zai aiwatar da wani abu to yana da kyau da ya aiwatar da shi. To alhamdulillah wannan bawan Allah ya ɗauki wannan alƙawarin kuma gashi ya cika mana muna godiya gare shi. Muhammad Rabiu Abdullahi Dikki ɗalibi ne a wannan makarantar tsanga ta rahim ya ce a matsayinsu na ɗalibai za su bi duk dukkanin mai yiwuwa domin wajen kare waɗannan kayayyaki daga lalacewa. A kwanakin baya ne sanata Abu Ibrahim ya alƙawarin zai ba ku wasu kayayyaki na na'ura masu amfani da kwakwalwa. Ki an kama ku? Lallai hakika an kawo wannan kayayyaki a yanzu haka ma suna a gaban mu. Mu ɗaliban wannan makaranta muna kallon su wasu ma an fara haɗa su. Matsayin ku ɗalibai wannan abu domin ku akai. Ta yaya za ku ku kare waɗannan abubuwa daga lalacewa? Akwai matakan da muke shirin ɗauka a yanzu saboda malamanmu mu sun haɗu sun yi shawara akan matakan da za a bi kuma sun fara gaya mana irin matakan da za a ba a tsare su saboda su amfane mu kuma su amfani kannan mu kuma su amfani ƴaƴan ma da za mu haifa haka muke fata duka gaba ɗaya. To ya kake ganin tasirin ita wannan kwamfuta a wannan lokaci na kuna karatu? Lallai alhamdulillah yanzu duk abubuwa sun canza na zamani saboda da wasu abubuwan sai a rubutu amma yanzu kana gida kana da kwamfuta ka sai ka zo kai abubuwan da za a daɗe ana yin su a wancan lokacin saboda haka yanzu an samu wani cigaba ne wanda kwamfuta take tasiri a wajen ilimi da harkoki na kasuwanci da sauransu ma duka. Ni eh, suna na Ramatu Yusuf. To ga kayan na'ura mai kwakwalwa wani bawan Allah ya tallafa muku domin amfanin kanku me za ki ce dangane da waɗannan kayayyaki Allahi mun gode ma Allah da Allah ya sa wa'annan abubuwa aka taimaka mana da su saboda ci gaban ilimi da ayyukan da zamu yi da su a cikin makarantar nan za su yi muku amfani kuwa sosai amfani ma an ka ji ma amfani ai ɗaya kenan za su yi mana amfani ta kowane fanni game da karatun mutum da makaranta aka ba to alhamdulillah zai amfane mu zai amfani ƴaƴanmu kai har ma da jikokinmu da wa'anda suke neman su Kare da wannan makaranta. Sanata Abu Ibrahim ya ɗauki wannan alƙawari ne a lokacin bikin yaya ɗaliban tsangaya na ita wannan makaranta ta Hizbun Rahim a bara, inda yanzu haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu sakamakon cika shi wannan alƙawari da sanatan ya yi. Zardin Sani Funtuwa, sashen Hausa, na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Wani malamin addinin Islama Sheikh Aliyu Laddabunza ya bayyana ilimin ɗiya mace a zaman ginshiki wajen ci gaban al'umma. Shehin ya bayyana haka ne a wata laccar da wata ƙungiyar matan musulmi suka shirya a birnin Kebbi dangane da watan azumi. Ga bayani da shehin ya yi wa Maryam Ato Muhammad. Ilimin ɗiyama ce wajibi ne saboda mu a sanin mu alkur'ani wadda Allah ya kallafa ma namiji addini da rayuwa haka Allah ya kallafa ma mace ta yi addini kuma ta yi rayuwa. akwai wazifar da aka ɗora mace irin ta kula da yaya kula da dukiya gida da sauran abubuwa amanoni ne waɗannan in babu ilmi ba za su iya gudana don haka ya zo a cikin hadisai da dama na cewa bai da ilmi farilla ne ga kowane mutum musulmi ke ga mace musulma ce ko don haka shi ilmi hajiya wajibi ne ga kowane mutum musulmi ya nemi ilmi to keɓance ita mace saboda an ɗora mata wasu haƙoƙa na farko dai tana ƙarƙashin wani bayan ibadar da aka ɗora mata ta Allah kuma tana karkashin wani da yake idan bata bayar da haƙoƙan shi ba tsiranta yana da matsala gobe ranar tashi alkiyama sannan mace ita ce makarantar yara matasa farko maluma sun ce al'umma madarasatun iza a adatta uwa makaranta ce ita da ita ce yaro ke koyon abinci shin abinci da ita ce yaro ke koyon sha sha da ita ce yaro ke koyon satuwa da ita ce yaro ke koyon mu'amala don haka sun aka yi a ce mata matan nan ita kanta tana da ilimi haƙoƙin ubangiji da haƙoƙan mijinta da haƙoƙan abin da aka jingina mata dole tana da makwabta dole tana da iya dole tana ana akwai arzikin da za a bari ganunta idan ba yi ilimi ba waɗanga abubuwa ba ya sarrafa su ke ban kamar irin rayuwar mu ta yau ilimin za zamani ya zama wajibi yau ga ɗiya mata don lalurar Allah jingina mu gare ta an kai lokacin da yanzu in haihuwa ta za a yi hajiya asibiti za a tafi in ma ciki ba a shi yanzu ana son da ciki ya kai wata hudu ana son kullum mace tana asibiti sannan hajiya ɗiyan mu muka kai makaranta kuma muna son su yi karatun ga saboda mun ga alfanu yanzu ni malami nake mai karantar suwa akalla na shekara 27 ina karantar da islamiyan mata hajiya waɗanda suka himu na saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko sai mu karantar da local man namu mu karanta sai mun gaji su kasa fahimta amma yan boko nan take shekara guda sai ta zama malama don haka ni abin da nika gani lalle ya zama wajibi duk da Allah da ya faɗi kwarai ya ce almu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata duk inda Allah zai ambace su zai hada su tare kuma sannan aka ce bida ilimi wajibi ne ga kowane mutum to ilimi ai in baka san duniya ba baka neman lahira hajiya duniya ka ya zama wajibi ka nemi sanin duniya da kake ciki idan baka san yanayin duniya da kake ciki ba yau bidan duniya ka cikin wannan yanayin in baka san duniya ba to bidan lahira ka ta gyaru cikin duniya na matsala gare shi don haka hajiya ilimi na diya mace wajibi ne wada ilimin namiji yake kuma ilimin gana boko muna nan muna ta fafatuka abinda dai muka so roko gyara abinda ke razana wasu na farko dai su mutanen ka wani lokaci rashin kula rashin kula gwamnati tana daga cikin abin da ke razana mutanen ƙauye saboda me saboda mahi yawa kular da ake ba makarantar birni ba ba kawai a ita so sannan kuma ba su samu wani tanyo daga gwada diyan in su kai karatu ai kokari ta kowace hanya su zama wani abu ba inda za a yi a tanya hila yawar mutumin birni aka tanyo ta samu dan wani abu in ta su ma diyan kawa in suka kai ga dan wani abu za a tanya ai adala ba a cewa a yau abu samun mukami yara ta ga kai wanda adda galihu ba inda za a yi adala a ce duk wanda adda ilimi ana kokarin a ce daidai yake da wani ko da dan kauye ne to za wannan zai kara jan hankalin makauyawa ai abin da ya taimaka ga boko are arewacin najeriya lokacin nan ai mafi yawan mutane kiyawa sun kai lokacin tura amma sai tura sai su dauki dan gidan basarake su je su ilmi su bashi ilmi su taho sai a bashi mukami babba kahin ajima to waɗanga mukamai sai aka ja hankalin mutane da su kowa sai gane boko ga shi'ar da muhimmanci to su ma ɗiyan kawai ya kamata a rinka musu haka nan kada a ce mutu yayi boko bai da galihu shi kenan sai ya dawo da yan takardu babu wanda ka tonyo ne wannan zai taimaka a ja hankalin ɗiyan kawa in suka ga wata ta dawo da dan mukami tana tanyon gidansu ko ba haka ba ta gina gidansu ta dan samu dai dai taimako zai sa gobe duk yan makwata kowa ya kokari ya gadi ta ta boko malamin ya yi kira ga iyaye da su baiwa 'ya'yansu mata damar neman ilimi kamar yadda suke baiwa 'ya'ya maza ya kara da cewa ilimin 'ya'ya mata shi ma babban ginshikin ci gaban al'umma domin mata ne suka fi taka wajen tarbiyyar yara yanayin da muke ciki yanzu yana gwada muna wajabcin kowa ya kokari ya shi ta boko saboda mi saboda suna gani yanzu zamanin da ake ciki in mutum yana gona mata shi ita ma matsayi gare ta na gona mata ga jiha in mutum yana kansula haka mata shi take to wannan yana gwada muna ya kai lokacin da yanzu in baka da ilimi kowa bai iya mu'amala da kai don haka dai abin da ke kira nan ga yana jan hankalin maluman mu na addinin musulunci don suna da wasu suna daga cikin ba su da wayewar da ke sa wannan abin yana gurbata ina jan hankalin su su kansu su tanya saboda ana ji magana maluma su tanya wajen ganin wajen wa'azi da hudubobi su waye kan mutane ba wai boko lalaci ba ne so da yawa muna da maluma yan boko na sun kai ga matsayi na boko amma kuma mu suna tanyon mu wajen al'amarin da'awa ke banci yanzu hajiya taron ga namu ai ke ji wannan hajiya hadisan take ta jako idan ba da ta hanta wannan karatun ba za a kai ga wannan don haka da ina ji hankalin su malaman takon su yi kokarin tarbiyyantar da mutanen kauye duk da malami kowa na ji magana sai in basara ke ne yana da malami in mutumin birni yana da malami in mutumin ƙauye na yana da to yau masu azi suna da tasiri kwarai ina jin hankalin yan uwana malamai su tanya ga ba ƙauyawa bayani na muhimmancin ilimi har da 'ya'yansu bai hana ayi aure ai ga sunan suna cike da suna tare da mazajen su don haka boko bai hana aure sannan abin nan da ake samu na wayewa da wayatta addini in boko zai tanya a tai da zamani shi zamani kuma ana son mutum ya zama basira annabi ya ce mutum ya zama basiran bi zamani mukubila ala sha'ani ya ce mutum ya yi kokari mai huskanta sha'aninsa da ya gano shi kuma ya zama masani ga abin da zamaninsa da yake ciki don haka ke ga wajibi ne da manyi da mace kowa ya kokari a ce zamanin sa da yake yana da lura yana da sanin yanayin da ake ciki da yadda ake ci gaba da abin da ke kawo na kasa ga rayuwa kuma wannan in ba shiga makarantun nan ba gaskiya abin abin da muke roƙo mu ji hankalin hukuma dole a rinka samun kula kyakkyawa gwargwado ita ma hukuma ya kamata ta je makarantun nan mu tun daga birni har kawai sun samu matsala don mawadata yanzu mahiyawa diyansu ba su karatu ga makarantun nan gwamnati za su keɓance diyansu da ilimi na wasu makarantun ne kasashen waje ko keɓantattun makarantun makarantun wannan yana da bukatar hukuma ta yi ma adalci in aka ga dan basarake ko dan gona ko dan ciyaman cikin makaranta zai kara ma mutane shi ya karfi na farko kenan sannan kuma na biyu a ba makarantun ne muhimmancin a ba su abin da suke bukata a ba su irin maluman da suka dace ka a dauki dai mutum an dai bashi amma Allah san bai sani ba ya zo diya su yi shekara bakwai hajiya ba mai rubuta sunanai wannan bala'i ne shi ma eh don haka Allah ubangiji mu da jagora ya taimaka Maryam Atto Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Najeriya Muhammad Haruna ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya mai da batun ilmi ya zama jigo cikin batu da zai baiwa muhimmanci a gwamnatinsa. Na tambaye shi dalilin ne sa ba da wannan shawara. Akwai duk abin da mutum zai yi da ilimin shi magana ma ma iya yin shi ne kawai mata so ba. To kamar yan adinance a ne ma shi ne farkon abin da aka kaya ma annabin musallan da saboda in ba ilimi ba a yi. haka to amma malam Muhammad Haruna ka san arewacin Najeriya in ka ce maganan ka dauko magana da an ce gidan za su ce ma ai karatun addini ne Allah ya ce ayi a'a to ai addinin lokacin da aka ce a cikin ina jin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai inda aka ce ka je ka nemi addini ko da birnin sun ne kuma eh. na san lokacin kila a birnin sun ban zamanin <laughs> suna da musulmai ba eh. <laughs> da yawa haka eh. amma kowa ya san abin da ake kira civilization sin suna cikin daga inda aka fara inda hmm. wayansu abubuwa wasu na'urori daga can aka fara kirkiro su hmm. so an ce ko me za ka yi ko ilimi ko birnin sin za ka kaje ka nemo shi to amma me yasa ba magana addinin musulunci bane kawai ko lokacin na ai ana ana eh, nema eh, addinin su kaga eh, rana su menene abin da ake kira ɗaya da turanci kenan a ah, ne ah, sunan shi da turanci wanda za ka ta gano yadda su rana su ƙasa mars neptune da sauransu duk wa'annan astronomy yana cikin abin da ake ta koyan ilimin shi lokacin amma ya astronomy kuma shi ba ilimi ba addini ba ne kawai duk da haka me yasa kake gani ilimin yake samun turjiya a arewacin najeriya musamman to sakaci ne na da namu wanda zan ce magadan sardauna don ni na tuna lokacin muna yara wajajen alif ɗari tara da wuri da su hamsin da bakwai lokacin da na shiga primary school hmm. lokacin an ba ilimi muhimmanci kwarai da gaske ya tuna lokacin muna makaranta za a ga da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan attajirai da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan manyan malama duk ajin mu daya saboda an ba abin irin muhimmanci an zuba kuɗi sosai ba dole sai an yi wani daban na masu kuɗi daban na eh, wayanda suke da hannu da shuni daban ba saboda an ɗauki abin da muhimmanci malamai duk kowa sai ya ɗauki yaron kai don ya san zai samu ilimi ya gwargwato mm. to irin muhimmancin da aka bashi kenan shine kuma muke amfani da yau to ya za wayi gari daga baya an yi sakaci sai ka ga mutum ya je ya gama sakandare kai har university ma don na na koyar a university shekaru takwas ne na baya da suka da suka wani ka a ce yana university yana ya kusa ma ya kusa kare university amma in ya rubuta maka turanci wallahi sai kai kuka bai iya turancin ba kuma abin da ma zo koya ma bai gane ba saboda ba tushe tushen da za a bashi na primary school da za a bashi na secondary school ba a bayar ba amma ni na tuna muna primary school muna primary school na iya zana taswirar duniya gaba daya ba wai na najeriya ba ne kuma kawai kuma an koya mana eh, tarihi yadda su manyan mu na da su shehu usman dan hodiyo kasan yaraba ne duk yadda aka yi har aka suka kawo inda suke to yanzu duk ba irin wayannan wannan kasida da ka rubuta me yasa ka rubuta shi ne saboda ba yadda za a yi yadda inda yadda irin abubuwa suka ɓaci suka lalace a najeriya in ba mun ba ilimi muhimmancin da ya kamata ba ba yadda za a yi ya gyara shi kuma ni ɗan na magana mai ilimi ba wai ilimi kawai na ka sani ba da na tarbiyyan da na ka san yadda za ka yi aiki dan shi ma harkan tarbiyyan shi ma yana da muhimmanci right so za a ga mutane sun san aikin amma saboda ba su da tsoron Allah a zukatansu ba su da wani tarbiyyan da ya kamata su yi wannan aikin da shi sai ga sun san abin da ya kamata su yi amma ba za a yi ba to wayannan duka a da duk ana koyar da wayannan wanda yake an ɗauki malami da muhimmanci sai ga shi iyaye ma ba su sun yarda ma malami ya tarbiyyar mutu da musu da yayansu amma yanzu duk komai ya taɓarɓare hata a gida ma ba a yi bare kuma malam wayansu ma malam ya dan hukunta yayansu sai su je makarantar su je suna masu masu aro da haka Allah ya kamu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma kiba Hero ne wadda ya da sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wasu masu fafutuka guda shida a ƙasar Rasha sun tsai da yajin eh, cin abinci da suka faro wanda suka yi kwanaki goma sha biyu a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan kwasar ɗaya daga cikin su ranga-ranga zuwa asibiti aka kwantar. 'Yan fafutukar na birnin Novosibirsk gari na, na uku mafi girma a Rasha sun ce ɗaukar wannan mataki na dakatarwa ya biyo bayan kiran da shugaban 'yan adawa Alexei Navalny ya yi da wasu mutane guda biyu jigajigan 'yan adawa. Navalny ya yi kira ga mutanen da su janye yajin cin abinci abincin da suke yi domin lafiyar su ta inganta ta yadda za su yi amfani da ita wajen yin zanga-zangar lumana a ranar 13 ga watan satumba daidai da ranar ƙananan zaɓukan ƙasar. Ɗaruruwan mutane suka yi zanga-zanga a jiya Asabar a garin Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka don tunawa da kisan bakar fatan nan da wani ɗan sanda farar fata ya yi wa yaro marar makami. Masu rajin kare 'yancin bil'adama da malaman addini ne suka yi cincirindo mafi yawancinsu baƙaƙen fatar Amurka ne a birnin da yake dauke da mafi yawanci baƙaƙen fata. Macin da aka yi a ƙarƙashin jagorancin mahaifin yaron da iyalan mamacin shi michael brown ɗan shekaru goma sha takwas a duniya wanda mutuwarsa ranar tara ga watan agustar bara ya haifar da bore na tsawon kwanaki daga baya kuma aka ci gaba da zanga-zangar ta watanni bayan masu yanke hukunci sun ki ba wa ɗan sandan laifin kisan kan wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin tafin saudelo ta zabtare tsandaurin da ke kan tudu a kudu maso gabashin Sin a jiya Asabar, sannan ta yi sanadiyar ɗaukewar wutar lantarki a fiye da gidaje miliyan ɗaya bayan ta hallaka mutane kimanin guda shida a Taiwan. Ba wani rahoton da ya nuna jikata ko kuma asarar dukiya a kan doron ƙasa daga guguwar, wanda kuma guguwar ta rage karfi zuwa tropical storm. Haka kuma ta durkusar da hada-hada a birnin Putian mai dauke da yawan jama'ar da suka kai 450. Rahotannin birnin sun sun ce an sami sami taimakon gaggawa ta yadda aka kwashe mutane kamar 158 don gujewa hatsarin abin. To, madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.